Bismillahirrahmanirrahim. Hamshakiyar uwa babi na goma. shamakiya numfasa tare da faɗin Allah ka bamu mafita, cike da sarewar gwiwa da kuma addu'a Allah ya fidda shi ya nufi gida. Kafin ya kai an kira Isha'i, yasa suna raka a ƙarshe, ya shiga ya suka karasa sannan ya ɗora, ya fito ya tarar da mutane suna jiran shi kamar kullum. Yana ta sallamar su har Buhari masinjan ofishin Aisha Maman Afra imi miƙo takardun masu kayan ɗaki ya amsa ya ce Malam Buhari zan duba a gida gobe sai kai min bayani Malam Buhari ya ce akwai na ujila a ciki wannan na sama ta ce ba su bi ka'idar kawowa ba amma mabukata ne inda hali ka sa hannu kai da hajiya ita dai ta saka ya ce to ba damuwa za mu yi magana da hajiyar ya gama sallamar kowa sannan ya rufe gurin hajiyar tana jan salbi ya zauna gefe kafin ta kammala ya dauki takardar saman da aka ce ta gaggawa ce yana duba zai iya taimakon yarinyar ko dan sunan bebin sa da take da shi ya sa hakan a zuciyarsa maimaita Rabi Abubakar bai san sunan mahaifinta ba amma ya san da wahala su zo neman taimako domin ya kula cewa mahaifin Bibi mutum ne mai wadatar zuci. Zuciyar shi ta kasa nutsuwa ya gangara can ƙasa gurin lambar waya ya duba lambobin da kyau gaban shi ya faɗi ya ciro waya yana so ma saka lambar sai ga sunan da ya sawa Bibi ya fito. Soyayya ta baya buƙatar sake sanin wata hujja iya wannan ta wadatar ya zarar takardar ya ajiye gefe domin gagarumar matsala ce in hajiya ta ga wannan takardar sannan ya ci gaba da duba sauran hajiya ta katse shi da faɗin an shigo ya dube ta da sauri na shiga na shigo sannunku da gida ya gaishe ta cikin girmamawa ta amsa tare da tambayar kasuwa ya ce alhamdulillah sai kurmi ya ji kamar daga sama ta ce ya kabaro yan uwan naka ya zaro ido tare da faɗin na'am ta share zance da kallon takardun hannunsa waɗannan kuma na menene ya kalli takardun cikin sanyin jiki tare da zagin wata cikin yan uwan nasa kenan har ta sanar da hajiya ko kuwa dai hajiya ce da kanta ta gano cewa sun yi zaman to da ya za ta gano hakan ya ce na masu buƙatar kayan ɗaki ne wancan fa da ka ajiye gefe yawan bakin sa ya tsaya cak ya wura iska tare da ajiyar zuciya takardar wasu ne da maman afirka ce ba su cike ka'ida ba na saka su a gefe ne domin sai mun kammala da waɗannan ka tsara mishi ido wacce lambar ka ɗauka a takardar zuba ta mishi cikin sauri ya ce ta maman afra an ta aisha ta ce in kira ta in ji malam bahari da ya kawo saƙon to na ji kiwar in tsaya binciko lambar ta a wayata sai na ɗauka anan ta saki ɗan murmushi mai sauti kenan ita bata samu zuwa zaman ba a ina ya tambaya da sauri daidai lokacin da juma'a ta shigo da sallama hajiya ce ta amsa domin shi ya suma da mamaki game da fargaba juma'a tana gai da kai tunanin me kake yi ne ta katse shi ban ji ba ne Juma sannu da kokari Juma ta ce ina amsawa hidima ta zo ai dole abubuwa sun yi yawa ya ce umma haka ne ya ce haka ne ya so kiran layin aisha ta daga ya ce maman afra kina jina kuna lafiya ta ce lafiya lau ya ce balan bahari ya kawo sako ya ce min kin sako ko wani fam na ujila kuma kin ce mu yi waya ta ce haka ne to amma kin san dai abin nan komai a tsare yake zan mai do miki a ajiye shi su jira kamar yadda sauran mutane suke billahi in har muka fara irin haka za su iya sanar da wasu cewa mun ba su agajin gaggawa kuma sai ki ga mutane sun fara zuwa irin wannan roƙon ya kiran ki sai su bata miki tsari ta ce haka ne kuma su ma mutanen ba su dawo ba mun yi da su za su zo da mahaifin yarinyar yau amma shiru domin masu kawo takardar sun ce marainiya ce ita kuma takardar ta nuna cewa marasa ƙarfi ne in sun zo sai a faɗa masa su jira sai aka saka su a jeran wani watan ko ya ce haka yayi suka yi sallama idan kuka ya kalla jiya wadda ke faɗawa azima abin da za ta zuba mata daga jerin abincin da juma ta jere ya ce Naman Afar ta ce a gaishe ku muna amsawa ta faɗa ba tare da ta kalli gurin da yake ba. Azima ta ce ya isha maki me za a zuba maka? Bai sha Azima sai an jima ba ni dai robar ruwan can. Ta miƙo masa tare da faɗin kamar ya yi sanyi da yawa. Hajiya ta ce ki je ki ci abinci zai fi buƙatar mai sanyi domin naga kamar ya yi zufa. Shamaki ya ce ai kuma yau ba zafi kuma ga AC ma. Sai murmushi mai sauti ya san wannan murmushin na Hajiya na tuma ne. Ya soma tunanin yadda zai wukarta a bagarar da maganar. ya san hajiya tana son ƙure shi ne ya miƙe bari in in ɗan watsa ruwa ta ce to babu laifi ya kwashi fayil fayil ɗin sai ta ce ajiye su zan duba duk da faɗuwar daga ban shi sai ya ce to ya ɗan sake su kan ya kai ƙasa suka tarwatse sai tattara ya haɗa su ya saka nasu bebi a tsakiya ya tafi ina shiga ɗaki ya soma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zauna bakin gado ya ɗauki waya da sauri ya kira layin maman umar ya ce maman umar wai in tambaye ki ta ce ina jinka ya sanar da ajiya mun zauna mutum ta sani na shiga uku ta tambaya cikin gaggawa kuma a tsorace ya ce yanzu na zillo daga falon nata kuma ta ki faɗa min ya aka yi ta sani na ruɗe fa ko dai a cikin su maman nana akwai wadda ta yi subul da baki Maman Umar ta ce babu duk cikin mu maman Afra ce kawai ta tafi su ga sunan kuma ita ma wallahi ba za ta sanar da Hajiya ba ya ce to yanzu me zan ce mata tunda dole in koma yanzu dan akwai wata damuwar da tafi wannan daga hankali wace ce ta tambaya cikin sauri baya buƙatar sani da haka ya ce share kawai amma wallahi kamar in nutse bana jin nutsuwa yanzu haka ta ce kawai ka nutsu in zaka koma ka tanaji wata maganar ko labari ɗauko mata zancen masoyinta wannan zai ɗauke mata hankali har mu tattauna yadda aka yi ta sani ya ce shi kenan ya watsa ruwa cikin karfin hali ya saka jallabiya mai gajeren hannu sannan ya fita zuwa gurin hajiya ta gama cin abinci tana shan shayi ya zauna idanuwan shi suna kan fayil ɗin har yanzu suna inda ya bar su ya dasa a zuciyarsa cewa hajiya ta gama dubawa ne ta ajiye ko kuwa dai dama shine yake tsorata kansa na gama sifar kaina na ce jamila don allah ki je gidan su anti mai salon ki ce zan zo wankin kai kuma ina son a ja min gashi an ce ɗari hudu ne jamila ta kalli umma ta ce umma a tambayo umma ta ce dan allah ku rabu da ni ki ɗauka a cikin dubu ukun ki da saurayin naki ya baki ta walima na ce umma zan yi girki walima da cincin tun daga lemu jamila ta ce midfai ake fa ko donon umma ta ce duk abin da za ta yi ma dai ga su can ta ɗauka umma ki sani amma ki sani dai ba za a yi girki ba ana ta neman yadda za a yi a samu shi kafar abinci biki za a hada a samu a kunya ga maganar kayan ɗakin abbanku ya ki sam ya ya ga makota sun saka ido su ga nuni ka kunya a samu na yadda min magana na ce umma tunda abba baya so kai a hakura da maganar neman taimakon nan tunda ai shi yayin ya ce baya so da matsala dan ba a min kayan ɗaki ba umma ta ce aike san baki da hankali musamman tun da kika samu wannan saurayin tashi rashin ki ta bayyana damuwarki a kai za a kai ki ba dai namiji ba kuma ki kasa kunne ki ji ni sosai wannan zakuwar da kike nunawa in baki in baki suka zo yan biki kika sake kika yi min wannan gigiwar sai na saba miki kayan ɗaki kuma in ma ba a yi ba ko da na jawo shi na banza ke za a yi wa gori ta ce to ba ki yi haƙuri Allah ya bamu mafita Jamila ta fita domin ta tambayo min gurin wankin kai Matan nan da ƙyar ta amshi ɗari biyar, wai gashi na yana da cika da tsawo, na yi mamakin ganin gashi na har gadon baya, matar ta ce wai dan ba a mai dan ba mai na sa ba da sai ya fa faka tsawo na ce zan zo da biki na ta samu na je gidan su umman amina ina tambayar inda zan samu wadda ta iya mitfai ta ce amina ta raka ni gidan wata amarya tana yi nan dai muka je ta ce sai dai ta yi min kwabi in je gidan mu in murza in soya domin mijinta zai dawo yamma ta yi na siyo abubuwan da ta faɗa na kwabi ta kwaba min na dauka maka je Amina da Zora da Jamila suka taya ni na kifi ne da kayan miya dan kudin ba zai isa in sa nama ba muka soya shi raƙayau wai domin kar ya lalace na ba su su 'yan tayin aiki suka ce yayi yi daɗi sannan na kai umma ta ce gashi ta ɗiba ita da abban mu sai a ƙulla saura, ta ce to shi saurayin naki kin ɗibar masa na ce a nan za a ɗibar masa umma ta ce to a bari sai da sassafe yanzu dai in je in rufe na yi wanka na shiga ɗaki na kwanta ina ta tunanin ban ji muryar mijina ba kuma har yanzu bai ɗaga kirana ba duk da ɗazu da safe ya min text ya ce fatan ina lafiya kuma in gaida su umma na ce bari in sake kiran shi ko zai ɗaga jamila ta ce mai ya sai ki ta yi na ce ai to ai ko tara ba ta yi ba na danna kiran layin gabana yana faduwa tsabar san da nake masa ko sunan da na sa mishi a wayar na kalla sai in ji tsikar jikina tana tashi murya ta soma rawa lokacin da sautin muryarsa ta doki dodon kunni na baby ya kuke lafiya lau yaya lafiya baka zo ba kuma baka min waya ba na shiga damuwa da ban ji ka ba yace ayyuka na baby suna da dama ki yi hakuri zan zo ba na faɗa miki ba ranan na ce ba zan ke samun zuwa akan lokaci ba na ce ka san dai alƙawari kaya ne ko ya ce eh na ce to ka san dai kayi alƙawarin zuwa filin saukar karatunmu domin kaga karatuna ko ya ce haka ne na ce to gobe ne da karfe goma na safe za a fara dan Allah ka zo ka ga karatu na wai dama gobe ne ya tambaya da sauri na ce eh mana to kuwa gara da kika tuna min gobe Lahadi insha Allah zan samu in zo cikin farin ciki na ce to ka gaida jiya da su Anisa kuma ina gaida su anti su duka ya ce to duk zan faɗa musu na ce to sai da safe ya ce to mu kwana lafiya Jamila ta leni bayan na gama waya ta ce wai ke yayi baby har na canza murya kike yi ba in zaki yi waya da yayin da yayan nan sannan wannan wayar taki ba a saka mata kati ne tunda aka baki ban taba jin kin ce a siyo miki kati ba kuma nan har babar kunna kika kira wa umma sun jima suna magana sai lokacin na kula da haka na ce tab katin da ya kawo a kwalin wayar kuma ai katin ɗari biyar ne jamila ta ce duba balans ɗinki mu gani na tsira lambobin ido baya na danna ban gane adadin kuɗin ba na furta ina kallon jamila ta ce mu gani ta ce kamar ɗari takwas ko dubu takwas na ce ko dai naira takwas ba muka sa dariya na ce duk tsiyarsu ko nawa ne dai sun kare? domin kirana na zan ta yi kila kuma ina cin cikin wani tsari ne wanda suke bada mananza jamila ta ce haka ne ma na sauke ajiyar zuciya na ce allah na gode maka ubangiji kam kamun komai jamila ta ce yayi baby kina bani mamaki har cikin dare ina jin ki kina yi wa Allah irin wannan godiyar wallahi ba su umma ba ko ni ina jin haushin yadda kika koma mara kunya lokaci guda na tarta samarya yanzu wannan rashin kunya ce jamila yi wa Allah godiya ta ce ai ba iyaka godiyar zaki tsaya ba da ban yi magana ba cewa zaki da ya baki miji kamar yaya Aliyu a daidai wannan lokacin na ce to Jamila me laifin hakan kar ki manta a dafa fa ko kare bai ce yana so na ba har tsegumi na ake a layi yanzu kuwa an dawo masu zagin ma sai shige min suke yi jamila ta ce to ai shigewar ta munafurci ce in kin yarda dazu da umma ta ce amshi rariyar da ummar su nabila suka ara a gida na samu umar su faci mai awara tun daga soro na ji suna cewa wai ba a san asalin yaya aliyu ba babu bincike daga zuwa an ɗau yarinya za a bashi wakila ma dan ba ɗan ƙasa ba ne ƙarshe sai kin tara ‘ya'ya ya gudu ya barki. Umar Fati ce da wannan dogon jawabin. Umar Nabila kuwa ta ce su suka sani. Dubi uban kayan laifi gashi sun saka aure da gaggawa kamar suna da wata tsiya. Ma jima gani dai mu yan rakiya ne har gidan ango mu ga abin da za su kai mata na ce munafukai ina son mijina haka to daga sama ya faɗo ki san Allah da ni ce na je sai na zage su ni fa Jamila akan Aliyu iyayena ne kawai suka fi min shi sai kukan nina Jamila ta ce shiga na yi da sallama sai suka hau borin kunya na amso na dawo ko umma ban faɗa mata ba na ce yawwa gara karki faɗa mata dama cikin damuwa take ai ba su kaɗai ba ko gidan su zora da suke yan uwanmu ai suna nuna bakin cikin su kuma su ma suna furinci yayi aliyu ina maganar bincike shi yasa ban ban so aka ƙara sati ɗayan nan ba wallahi domin gani nake kamar wani zai iya zuga su umma su ce sun fasa bashi ne Jamila ta ja tsaki ta kwanta tare da faɗin ni fata na Allah ya sa yana miki irin son da kike masa na ce yanzu har kin jawo shi kenan ta ce zagewar taki ce tana yawa kuma kin san Allah umma da abba abin yana ba su takaici kya zo ki jawa kanki su ce sun fasa mu gani ko za ki bi shi bi shi ba aure na ɗora kaina a gadon bayanta ina faɗin ba zan bi shi ba jamila amma na tabbatar zan mutu ɗakin yayi tsit jamila haushi yana ta bani amsa ni kuma na faɗi tunani wai a ce an fasa da sauri naga jamila ta tashi zaune ta sa hannu biyu ta tallafa fuskata wai a shi hawaye ne suke sauka a gefen cikin ta. ta ce kuka kike yayi baby me aka yi na kuka na sauke ajiyar zuciya cikin rawar murya na ce wallahi ban sani ba jamila amma na samu na kaina a matsanancin sanya ya aliyu iya tunanin sa in na zurfafa sai na yi wannan kukan kuma na kasa gane dalili ke man fatan Allah ya sa shi ma yana suna jamila ta shiga lallashi na tana share min hawaye tana faɗa min cewa tabbas yana suna kuma aure babu fashi kuma za a yi komai cikin rufin asiri Muka kwanta cikin sake saƙen zukata, sai murya Abba muka ji ya ce, "Ke bebi zuna." Muka tashi da sauri zaune, na ce, "Jamila me ya faru?" Ta yarfa nuna alamun bata sani ba. jiki na ya so mu bare, na ce, "Ko dai ya ji zantukanmu ko kuma wasu sun shigo shi akan maganar binciken Aliyu ya fasa aura min shi." Ina kike? murya shi ta kara ratsowa Jamila cikin sauri ta ce ki je mana amma komai zai ce ki yi shiru na miƙe na fita ina zaune kan tabarma inda sukan zauna da umma Shamaki ya buɗe flax ɗin abinci ya soma zuba farar shinkafa. Idanun Hajiya suna kan sa har ya gama sannan ya zauna ya fara ci yana son tuno wani labari ne Hajiya ta fi mai da hankali sosai ko dai labarin mahaifinsu ko kuma dai labarin kasuwancinsu. Daidai lokacin wayar shi ta soma ruri ya kalli soyayya ta ya dogo ido ya kalla Hajiya ta tsare shi da kallon tuhuma dole ya yi wayar a gabanta domin fidda kansa ya yi dan murmushi bayan ya gama wayar ya tona abincin da ya zuba a bakinsa zai yi magana sai ta daga masa hannu gama cin abinci ka fi kowa sanin cewa ba na son ana magana lokacin abinci cin abinci ka gama sai ka yi min bayani kamar haka duk saboda son yarinyar ne ka so ma muna furta ta har ka shirya zama da yan uwanka saboda ni sannan ka ciro min fayil din da kake ɓoyewa da hannunka har kana zubar da su don kawai in rasa gane wanne ne ka ajiye gefe sannan kamar bayanin dalilin yin duk wannan alamun na rashin gaskiya da kake yi tun da ka shigo gida kuma aka faɗa min da wa kai waya da ka shiga ɗaki cokalin da ke hannun sha maki ya faɗi abincin ya zube masa a riga yawon bakin sa ya kafe sannan ya tsai da idanuwansa akan hajiya cikin tsananin firgici. Tun masu rawar zamu dakata nan sai mu ƙara haɗuwa da kuwa cikin shiri na gaba domin